dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun nemi jin ra'ayoyin matasa ne akan tambaya kamar haka. Wace irin kyauta tafi dacewa tsakanin saurayi da budurwa? Kyauta ni dai gaskiya idan ina da musoyi a tabarin ba ta kai kuɗi ba. eh to gaskiya ne abin da ke fuskanta da mata haka in ka ba su kyautan kuɗi abin da suke tunani kamar cewa sun yanki gara ko wani abu haka ne an yi yanzu ya so gwanda ka gaya ma abin da take so ko ta ce wani lokacin kuma sai ka sauya mata sai ka ba ta ko ɗan asamfa ce ko dan mayafi ne ko kuma kayan kwalliya ku biya mu domin jin ra'ayoyi daban-daban dangane da wannan lamarin assalamu alaikum. Ke kana magana da Shamul Magariya. Wato yau muna so mu dan tattauna ne da matasa akalla mu dan ji ra'ayoyinku akan mun dai san kyauta na da tasiri kwarai da gaske tsakanin abokai sannan tsakanin saurayi da budurwa ma haka dai kwarai da gaske to ana magana cewar yaudara yawanci da kuɗi ake yi ta wace irin kyauta ta fi kamata ka bada kuɗi ko ko dai wace iri saboda ana magana cewa ana danganta kuɗi da yaudara kyauta ni dai gaskiya idan ina da masoyi a tabarin ba ta kai ta kuɗi ba to me dalilin ka na na ba za ka ba ta kuɗi ba yawwa saboda idan na baki kuɗi kuɗi ai za su ƙare amma akwai abin da ina na baki shi ina ganin in duk lokacin da kika tuna da shi za ki iya tuna da ni nima a kowane lokaci kamar kamar me kenan fa yawwa kamar zan iya sai miki takalmi ko ni ka ko ne miki sabon ɗinki in baki saboda ah, farin ciki na kun wani abu ko kuma an baki ko kuma dai haka dai irin da yake kyaututtuka irin wannan haka to mu ko na ce eh. mata wani abu idan ina da kuɗi in ce mata wani abu babba haka ko sai ce mata waya ma haka ka gani to idan tana buƙatar misali tana da waya tana buƙatar ta dan sai kati ta sa da sauransu ko bata da kuɗi baka bata kuɗin ba ya za a yi kenan tura mata zan iya in na sa kuɗi a wayata sai ne mata ta rubuta an tura mata kuɗi wato kuɗin ne dai ba za ka kira ka bata ba ni da gaskiya ni an abu zan iya bata kuɗi ba gaskiya amma dalilin ka eh amma dalilin ka misali ka ce kai za su iya karewa dalilin kawai kenan ko ko dai akwai wani dalili daban gaskiya dalili shine kamar yadda ka faɗa da ana kamar ana cewa yaudara abokaina da yawa suna irin wannan bayanin a ce ayyawanci kuɗi ke lalata mata amma idan ka wani abin ka bata ita da kunya mata ce dan ta san wani lokacin za ke tambaye ta ko ina wannan abu amma idan kuɗi ne duk da ce da su babu ranka tunda ka bata eh, ni ba na wannan kenan eh, eh to amma ba ka ganin kamar cewar ita ta san bukatunta ta san abubuwan da take bukata misali ka sai mata takalmi yau gobe ka sai mata riga jibi ka sai mata eh, dan kwali ka sai mata sarka misali in kana soyayya da ita hali shekara ɗaya shekara biyu ba za ka ta maimaita wa'in abubuwa tunda ka riga ka sai mata ba ka ganin gara ka bata kuɗin misali tunda ita za ta tunanin abin da ta san take bukata ta siya da kanta ai idan ba wata matsala ce ta zo babba ta kuɗi ba kamar misali wani da aka dauke tana neman ciko na ga kudin a hannun da zan iya cika mata ko kuma dai wani abin da wanda na san da gaske ne wannan abin zan iya bata ba kudin ne fa ban da shi ba kuma a zai kudin ne ni ba zan iya bada ba dan bunƙasar hello alaikum da ke magana sunan Abubakar Musa to mala Abubakar Musa barka da yau muna so mu ji ra'ayinka ne mun dai san kyauta akwai tasiri tana tasiri kwarai da gaske tsakanin masoya ko da abokai ko yan uwa ma da sauransu haka to to tsakaninka da da misali masoyarka wace irin kyauta kake ganin yafi dacewa ka bata in zaka bata kyauta dan ana magana cewa ana yaudara su da kuɗi da sauransu to in ana magana cewa kuɗi yaudara ake da su bayan kuɗi eh. me ya kamata wace irin kyauta ce kake gani ko ko dai ne kai a ganin ka eh to gaskiya na iya ra'ayi na ni abin da ya dace in ba kamar budurwa ta haka eh. kamar irin kayan za ka irin turare ko eh. kayan kwalliya na hada mata na bata kamar irin karshen wata ko ko ta biya ka. to in ka saya karshen wannan wata ka bata karshen wata ne eh. zuwa ka ƙara su irin su ko ka ƙara kai mata kana ganin ba za ta gaji da irin wannan kyautar kadai ba a ai ka san da yake kowace mace kamar mai haka ko irin man da take shafa haka to sai in da da lokacin da ya yi tunanin wannan man ya kare sai na ciyayi na kai mata in kuma turare ne wanda take amfani da shaka shi ma sai na yi kinta sai na na ga lokacin da ya dace a ce wani ya ƙarfi na zai na kai mata. to ba ganin wata ba ta iya canza kamar yan tarare ko mai ta fi gane ke wannan sala din ke bukata ba ganin eh. cewar misali tunda ita ita ta san bukatunta za ta fi bukata kuɗin domin ta biya kanta bukata eh to gaskiya ne ai abin da ke fuskanta da mata haka in ta ba su kyautan kuɗi abin da suke tunani kamar cewa sun yin yanki gara ko wani abu haka ne to kayan ta ba su kamar ta san tarare to ni a tunani kan ma ya fi kyautan kuɗin ma muhimmanci a gurin shi tana da waya tana bukatar ta sa kuɗi a ta da sauransu ta samu ta kira ka ko wani eh. abu kuma ba ta da kuɗin nan kana ganin eh. hakan ba ya fi ba kuma wata mishila ba ce ba gara ka bata kuɗin idan ta wanta kama kana ji eh in ta wanta kama zan iya tura mata katin a wayarta amma wani bai da kuma mata sa kati ba to misali in tana son ta yi anko ko wani biki tsakaninta da kawayenta da sauransu kuma ka san dole kuɗi ake hahadawa a bada a yi irin wannan ɗinki da sauransu kana ganin ba zai yi kyau ka bata kuɗin ba misali don ta samu ta biya irin wannan bukatu mai hukunta ke tana tambaya wurin wani eh gaskiya wannan kam zan ja mata zan ba ta wannan tun da kaga an kone ba ita kada ta yi ba zan ba ta wannan an kuma je su je su zan ba ta wannan wato amma dai kai ka dauki kudin ka bada ba za ka bada ba eh ha kawai da kudi haka na bata gaskiya ganin kamar a je a yar aina yanzu gaskiya ganin ba zan ba zan yi ba rabu gaskiya ban nisa wannan alabai nan gaba amma kana nihin baka taɓa ba budurwa kuɗi ba gaskiya dai to ba zan ce ba na taɓa daura gaskiya na taba da kuɗi sosai su na taɓa amma da kan ne gaskiya. To amma baya ga baya ga kayan kwalliya ko kuma shafawa wasu irin kyauta kun kake ganin musu iyayen za su fi jin daɗin in ma misali sun gaɗe su da su kuma ita. Ke eh to gaskiya wannan ne kuma zan iya kamar da sallah haka zan yi lokacin kuya kan yi yawan bata wanda zai ita ta wani duk da masu abubuwan sallah ta za su za ta yi. Ko irin kamar maulidi da muke muwa na kasar Hausa. Eh. Ko a ce akwai wani lokaci da yake zuwa ma. Amma dai wato dai. Irin wannan abubuwan da zai lokacin kudin bata don samu ta yi wannan hidima. Kayan ka na wanke maka Hello ina jin ka da wani ke magana? Kana magana da Umar. to mala umar muna so mu ji naka ra'ayin ne misali wace irin kyauta kake ganin tafi dacewa ka babu dorarka kuɗi ko ko wani abu daban wanda kai mata sayayya kawai ya ji ran da aka ce babu gurin na ta zan ka tunanin cewa ko da akwai ma kawai ana ta amma baka ganin misali kuɗin sun fi saboda tana da bukatu kuma ita ta san bukatunta eh, mai kwanka sai wani abin ka bata ba gara ka bata kuɗin ta biya bukatunta ba misali ko ko dai me naka tunanin an yi tunani na kuma gwanda ta gaya ma abin da take so so ta amma ka san wasu mata suna da kunya ba za ta iya tambaya ko ba ta yi to karar ta cikin maka tana bukatar kaza ba amma tana da kuɗin za ta iya biya maka ta bukata eh to sai ka bata kudin mana sai ka bata kudin kawai to kasan ana kuma jama'a da dama suna cewa ai yaudara ce in kaga saurayi na ba budurwa kuɗi me za ka ce game da wannan gaskiya ne yaudara ce amma in dai daga kake ai ba a yaudara ba to ya za a san daga kake ita za a sai ai wurin yayanta za ta samu kawai da wani ke magana kana magana da rabiu to ma rabiu muna so mu ji naka ra'ayin a ganin ka ko kuma naka ra'ayin wace kyauta ta fi dacewa saurayi ya ba budurwa kuɗi ko ko wasu wani abu daban to ai abin kalaka ya danganta da bukatar ita budurwa din abin da take bukata shin kudin take bukata kudin ne mafi maimanci a wurinta ko kuma kayan kawa kamar kayan da za ta sa ta kwalliya ko kuma wasu abubuwan makamancin haka ya danganta da ita halinta daga gida shine wannan shine yake da abin da za ta bukata idan in kai a matsayinka na saurayi abinda da ka ga ya kamata ka bata sai ka ringa auna da bukatunka na yau da kullum ka ga me ya kamata me take bukata idan kuɗi ne wanda za ta taimaka wa iyayenta za ka iya bata idan kuma kaya ne na ado kamar kayan kwalliya da sauransu ka san mace dama yar ado ce su ma in kai miya za ka iya bata wa'annan to amma wannan zarin sai ka auna shi a scale of preference abinda ta fi amfani da abinda ake abinda ya fi wani bukata sai ka yi amfani da wannan sai ka ba budurwa. To amma ka san wasu matan suna da kunya ba za su iya fitowa fili sai hada maka suna da bukatar kaza ba. Ya za a yi kasancewa suna da bukata a lokacin? Eh haka ne, amma kuma daga zamantakewar ka yau gobe da ita ita budurwar taka za ka iya gane me ya kamata kai mata sannan kuma ai shi dama alheri don ƙorin idan hmm. ka fara biyu kaga kun daɗe baka yi alheri ba to in ka so za ka iya mata alheri ko ya yake na kuɗi wani lokacin kuma sai ka sauya mata sai ka bata ko ɗan asamfa ce ko ɗan mayafi ne ko kuma kayan kwalliya wannan shi ne To kasancewar ana magana ana yawan magana cewa kuɗi da su ake amfani ana yaudarar 'yan mata da sauransu. A ganin ka? Wannan haka yake, wannan haka yake. To a ganin ka wace irin kyauta ce za ta zama za su za ta zama mafi tasiri a wajen iyayenta masu in sun gani san cewa eh lalle wannan da gaske yake kuma ba da yaudara ya zo ba. Kyautar da za ta fi tasiri a wajen iyayenta tabbatar da gasken yake ba ita ce ta kuɗi ba koyaushe zai ba ta kuɗi koyaushe zai ba ta kuɗi dan abin da bai taka kara ya karya ba irin wannan kyautar wadda abin da zai ba ta bai taka kara ya karya ba hmm. wanda in ka san ita kyauta tana da wani abu ko in ke ka ba yarinya za ta appreciating za ta ji daɗi kyautar da bata taka kara ta karya ba kamar karamar kyauta wadda ba za a raina ba dai sosai to ita ya kamata ya ringa wa yarinyar ba ta kuɗi ba saboda ta kuɗi tana canza al'amarin ya koma ga yaudara ya zama an wuce magona da iri. Masu sauraro anan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma nan gaba idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin waɗanda ku ji ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin VOA nake cewa mu kasance lafiya matasa a kiyaye.